Rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta ta nunar da irin kokarin da take yi wajen aikin wanzar da tsaro a yankin na Niger Delta musamman ma ganin cewar zaɓuɓɓukan shekara ta 2015 na gab da zuwa da daman jama'a dai ba safai suke gane batutuwan da suka shafi tsaro ba a kan ruwa bisa la'akari da cewar ko da a lokacin zaɓuɓɓuka akwai maganar kai kayayyakin aiki ciki da dai sauransu domin ganin cewa al'ummomin da ke cikin bakin ruwa su ma sun kai ga yin zaɓe dangane da haka nema rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin niger delta ta bayyana irin ƙoƙarin da take yi domin tabbatar da tsaro musamman a kan ruwayen yankin na niger delta gama abinda kakakin rundunar gamayyar tsaro ta jtf laftanar kanal anka mustapha ya shaida mini mun samu nasarar nasarori masu yawa. A cikin nasarorin mun kama manyan jirage masu ɗaukan mai ta bayan fage jirgi guda 55. Mun kama jirage ƙanana guda 200. Mun ƙona illegal refineries 50. Jarka-jarka da drum-drum sun kai dubbai waɗanda muka kama. Uh, dama muna da gambot masu ɗimbin yawa kuma defense headquarter ta yi muna alƙawalin guda talatin yanzu dai an turo muna a wasu gombots a nan kuma cikin ayyukanmu shine mu tabbatar da tsaro ko kuma tsarewa na teku ko kuma na creeks a nan Niger Delta. Haka zalika waɗanda ke da halayen sace mutane don garkuwa da su rundunar gamayyar tsaro ta JTF ta ce tana cimma nasarori da dama a kansu. Sannan cikin mayan-mayan nasarorin da muka samu a gefen garkuwa da mutane mun kwato mutane kamar biyar manyan mutane. Aikin dare da rana ne ake yi. Muna patrol dare da rana cikin gehen teku, cikin teku, cikin creeks, cikin cikin gulabe da kuma akan tsibiri akwai chief inengite nitabai wanda aka kama a otoke a nan a obia local government a bayelsa akwai mai girma a royal majesty augustine ibikeme jp shi sarki ne a kokori a delta sannan akwai kanwar minista ta kudi a mrs osio agama wadda aka kama a Port Harcourt aka je da ita a Buguma. Sati ɗaya muka yi ana ƙoƙarin fito da ita sannan akwai madam patient agbani da kuma florenta falco matsalolin tsaro dai a najeriya matsaloli ne da ke ci gaba da ciwa hukumomin tsaro to a kwarya da ma 'yan ƙasar ta najeriya musamman ma bisa la'akari da yadda gwamnatin najeriya ke nuna cewar tana ware makudan kuɗi domin aikin samar da tsaro kuma tsaron bai samu ba kamar dai yadda 'yan ƙasar ke faɗi lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga Fatakwal a Najeriya.